لكل نبإ مستقر وسوف تعلمون kowane labari yana da matabbatarsa da yake tabbata a cikinta da ƙarshenta da yake tuƙewa zuwa gare shi daga cikin haka akwai ƙarshenku da makomarku da sannu za ku san haka a yayin da za a tashe ku ranar alkiyama